الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا للذين آمنوا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنار إذ تامروننا يشرك بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أنزلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرهم لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجلين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاد ايغا وتن رمضان هجرانا da shekara 1437 daidai da sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta arba'in da ɗaya suratu tauba zuwa aya ta hamsin da bakwai insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi waɗanda za mu karanta suna bayani ne akan cewa jihadi da dukiya ya fi muhimmanci akan jihadi da jiki قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون infiru khifafan wa siqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku fita zuwa yaƙi wato alhali kuna sako-sako kuma ku fita zuwa yaƙi alhali kuna da nauyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kuma ku yi jihadin nan da dukiyarku kuma ku yi jihadi da rayukanku fi sabilillahi a hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sanin alkhairi idan dai kun kasance kuna sanin alkhairi to fita jihadi alheri ne gare ku ku yi jihadin nan da dukiyanku kuma ku yi jihadin nan da rayukanku a tafsirin ibnu kasir yana fassara aya ta 41 ta suratul tauba din nan ibn kasir ya ce amara allahu ta'ala bin nafiril ammi ma'ar rasuli salawatullahi wa salamuhu alaihi amma gazwati tabuka wannan aya allah maɗaukaki yana umarni ne kuma umarnin mai gamewa ana umurtan kowa da kowa ya fita zuwa yaƙi na tabuka wanda aka yi shi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan umarni da ya zo cikin ayan nan in firu khifafan wa thiqala ku fita zuwa yaƙi kuna masu sako-sako ko kuma kuna masu nauyi umarni ne da ke game kowa likitali a da'illahi min rumil kafara min ahalil kitabi a fita daga madina a fita daga kasashen musulunci a tafi yankin tabuk saboda yakan ahalul kitabi wa hatta ma'alal mu'mini na fil jima'a ma'ahu kuma wannan aya tana nuna cewa Allah ya wajabta fitan nan zuwa yaƙi tare da manzon Allah wannan fitan wajibi ne wato Allah ya saukar da ayan nan ne a shekara ta tara lokacin da ah, Allah maɗaukaki ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai su fita zuwa yaƙin tabuka kun ga wannan fita ya zama wajibi fita ne wanda ya zama wajibi an wajabta shi ga kowa ala kulli halin fil manshati wal makrahi wal usri wal yusri don haka yasa Allah madaukaki ce khifafan wasiqala ku fita kuna sako-sako kuma ku fita kuna masu nauyi wato ku fita cikin nishadi kuma ku fita yakin nan a cikin tilas ku fita yakin nan cikin saukin rayuwa ku fita yakin nan a cikin tsananin rayuwa idan aka ce ku fita kuna masu sako-sako wato kuna masu saukin rayuwa kenan idan aka ce ku fita kuna masu nauyi kaga ya nuna cewa ana cikin tsananin rayuwa wannan dalilin yasa ibnu kasir ya ce umarni ne da allah maɗaukaki ya yi annafirul am gaba ɗaya kowa ya fita zuwa yakin tabuka don haka yasa in ka duba littafan tafsiri za ka ga fasaran da ake ma wannan kalma khifafan wasiƙala a fita da sako-sako a fita ana da nauyi ma'anarsa wasu malamai suna cewa shababan wa matasa da tsofi kowa ya fita zuwa yakin tabuka agniya a wa masakin wasu kuma suna fassara masu sauki da cewa mawadata ne masu nauyi kuma matalauta ne Allah ya yi umarni ga matalauta da mawadata kowa ya fita zuwa yakin tabuka mashagilu wa gairu mashagil Allah ya wajabta mutumin da ke da ɗawainiya gabansa wanda yake da shugulla ya fita zuwa yakin nan haka ma wanda ba shi da shugulla ne. nashatan wa gaira nashatin fil usri wal yusr wannan shine abin da salaf suka fassara wannan wannan wannan aya eh, kusan duka littafan tafsiri in ka duba za ka gani kama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai wato an yi an wajabta fita yakin nan ga kowa matasa da tsofi domin idan aka ce khifafan masu sauƙin rayuwa matasa kenan siƙalan masu nauyin rayuwa kaga dattawa kenan saboda ai matashi yana da nishadi yana da kuzari amma wanda ya tsufafa ba shi da wannan kuzari amma duk da haka Allah ya wajabta ma kowa wa haza kulluhu min muqtadiyatil umumi fil aya ibnu kasir ya ce waɗannan fassara da aka yi yana gwada cewar umarnin da ya zo cikin ayan nan bai taƙaita akan wasu jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ya kamata ya fita zuwa yakin tabuka haka nan a tafsirin al al-qurtubi al-jami'u ahkam al-qur'an eh, ita dai wannan aya ya ce wa zalika ta ayyana al-jihad bi galabatil aduwi ala qutrin min al-aqtari duk sa'ilin da aka samu kafirai sun mamaye wani yanki na musulmai in ji al al-qurtubi duk sa'ilin da aka samu kafirai sun mamaye wani yanki na musulmai sun fado kasar musulmai au bi hudulihi bil uqri fa idza kana zalika wajaba ala jami'i ahli tilka dari an yanfiru wa yakhruju ilayhi khifafan wa siqala duk sa'ilin da aka ce kafirai sun mamaye wani yanki na kasar musulmi to duk illahirin sauran kasar musulmi wajibi ne su fito gaba ɗaya sai sun kwato wannan yankin da kafirai suka mamaye man kana lahu abun bi ghairi iznihi don haka ba a neman izini mutumin da ke da uba ba zai nemi sa ba kafin ya tafi wannan yaki yace wa man la abalahu wa la yatakhallaf ahadun yaqdiru ala al-khuruj matukar mutum zai iya fita zuwa ga wannan yaki to wajibi ne ya fita haramun ne ga wani ya zamanto an yi eh, an bar shi a baya don haka yasa yakin tabuka ya kasance jihadud daf'i yaki ne na kare kai saboda wannan aya da Allah madaukaki yake wajabta fita ga kowa wannan ya nuna cewa yakin tabuka yaki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi saboda kare kai saboda kare ƙasar musulmai wato Allah madaukaki ya saukar da umarnin fita zuwa yakin tabuka kuma shine wanda yaƙi na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gangami domin sa ana cewa ba a taɓa haɗa jama'a irin yadda aka haɗa tafiya yaƙi ta buka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a watan rajab hijira na da shekara tara in ka duba asiratun nabawiyya shafi na 614 haka uh, ibnu sa'ad ya kawo tarihin a littafinsa a tabaqatul kubra a mujallar na biyu shafi na 152 ibnu sa'ad ya ce a tarihinsa balaga rasulallahi annar ruma qad jama'at jumu'an kasira bisha labari ne ya iso madina ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasar rum daular rum ta haɗa gangami na mayaƙa, gangamin masu yawan gaske an haɗa sojoji masu yawan gaske saboda labari ya isa ga sarkin rum shine herakl labari ya isa gare shi yanda al'amarin manzon allah yake ta haɓaka yanda musulunci yake karbuwa yanzu an waye gari ƙasashen larabawa gaba ɗaya sun dawo ƙarƙashin musulunci to saboda haka sarki rum sai ya ga babban barazana gare shi wato shine tashen musulunci ƙarfin da manzon allah yake samu da shaharar da yake sa a sassa na duniya don haka yasa sarkin rum aka ce ya wadata ainihin jama'arsa da abincin shekara guda ya ɗauki ɗawainiya na ainihin duka sojojin da za su zo su yaƙi addinin musulunci kuma har ma ya samu nasara na jan ra'ayin wasu kabilu na larabawa waɗanda suke kan iyaka da larabawa da kuma daular kamar lahmu da juzam da amila da gassan ya samu nasarar jan ra'ayinsu saboda haka su ma sun ba da haɗin kai za a yaƙi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa qaddamu muqaddimatihim ila al-balqa wannan labarin da ya iso ga manzon Allah fa nadaba rasulullahi nas ila al-khuruj fa nadaba rasulullahi nas ila al don haka manzon Allah ya zaburar da mutane ya kwadaita wa mutane su fita domin kare ƙasa su fita domin kare addinin musulunci idan aka ce za a yi yaƙi da sarkin rum to ba ƙaramin yaƙi ba ne yana buƙatan sojoji masu yawa yana buƙatan makamai masu ƙarfi to ga kuma hali da musulunci yake ciki musulmai ba su da wadata sannan ga lokacin da labarin ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa dalika fi harrin shadidin a lokacin zafi ne mai tsananin gaske labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ba yadda za a yi a fita zuwa wannan yaƙi dole sai da makami ba yanda za a yi a fita zuwa wannan yaƙi dole sai ya kasance da abin hawa to gashi kuma mafi yawan musulmai talakawa ne ga yanayin rayuwa da ake ciki saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bada sadaka wannan shine yaki guda da manzon Allah yayi umarnin a tara sadaka saboda me don ba yadda za a yi a tafi tabuka a tafi iyakar ƙasar larabawa da rumawa ba tare da an samu makamai ba tare da an samu ababen hawa ba sannan ga nisa da ke tsakanin tabuka da garin madina wato barema ba a san ainihin iyakar inda kafiran suke ba don haka shi dai manzon Allah ya shirya fita ne don ya tafi ya yaƙe su a ko'ina ma za a haɗu wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga musulmai su ba da sadaka fahamalu sadakatin kasira mutane sun fito da sadakokinsu masu yawa wa qawwau fi rasulillah suna karfafa mu abin da ya shafi wato jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka duba al-bidayatu wan nihaya mujallal na bakwai shafi na 144 ibnu kasir ya bada labarin yakin tabuka yace falamma azama rasulullahi ala gazwin rum ala tabu ama tabuk a sa'ilin da manzon Allah ya yi yunkuri ya shirya ya yi azama zai tafi ya yaƙi rumawa wato shekarar da aka yi yaƙin tabuka wa da zalika fi harrin shadidin abin ya auku a lokacin zafi mai tsananin gaske wa biqin min alhali <clears throat> sannan akwai kunci na rayuwa mutane suna cikin wani hali na yanayin wato kunci babu abinci ga wahala jallalin nasi amraha shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi yaki baya gaya wa mutane inda za a je baya gaya ma mutane inda za a je saboda kada asiri ya tonu amma yakin tabuka ya gaya wa mutane ga inda za a je saboda yaki ne da ya kamata kowa ya zauna da shiri wada aman haulahu min ahya'il arab bil khuruj ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika gayyatarsa ga dukkan ƙauyuka waɗanda ke kewaye da madina akan cewa ana buƙatar mutane su fito saboda a tafi wannan yaƙi fa'au abu ma'ahu basharun kasirun saboda haka an tara mutane masu yawa an samu sojoji waɗanda za su tafi wannan yaƙi ƙariban min salasi na alfan wanda musulmai sojojinsu sun kai kamar kusan dubu talatin sun kai kusan mutum dubu talatin waɗanda za su tafi wannan yaƙi iyakan abin da za a yi kenan dai na haɗa ƙarfi ba a san ƙarfin sarkin wurin ba wata khallafa akharun amma sai wasu mutane suka ƙi fita zuwa ga wannan yaƙi fa'ataba Allahu man takhallafa minhum li ghairi uzrin saboda haka yasa Allah madaukaki ya saukar da suratul tauba ana zargi ana fada ga waɗanda suka ƙi fita zuwa ga wannan yaƙi eh, baya ga cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a fita wal muqassirina da kuma waɗanda suka ƙi ba da taimakonsu da dukiya wala mahum wa wabbakahum wa qarra'ahum ashadda taqri wa fadahahum ashadda fadiha Allah ya kunyata su ya fallashi munafikai a dalilin yakin a dalilin yakin tabuka wannan dalilin yasa ita yakin tabu yakin tabuka wato ana kiransa yakin tabuk kuma akan kira shi jaishul usra sannan akan kira shi kuma wato gazwatul fadiha yaƙi mai tonon silili wato yana da sunaye guda uku mashaharta in ka duba bayanin al-Imam Zarqani a cikin Sharh al-Mawahib al-Budaniyya a mujallal na uku shafi na 62 Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada mutane sun kai dubu talatin aka samu dawakai dubu goma to dawakai dubu goma sojoji dubu talatin sannan ka duba tazaran nisa da ke tsakanin Madina da tabuka wanda ya kai kilomita 625 kilomita 625 za a tafi sojoji mutum dubu talatin kai dubu goma kaga kenan sauran sojoji kusan kashi biyu cikin uku ba su da ma abin hawa na'am akwai raƙumai amma adadinsu bai kai hakan ba ka duba tarihin al'imamu tabari tarihul islam eh, juz'i na uku tarihul muluki kai juz'i na uku shafi na ɗari ɗaya da siratu ibn hisham juz'i na biyu shafi na ɗari uku da goma sha shida haka ibn al-qayyim ya yi magana akan yakin tabuka a cikin zadul ma'ad a mujallar na uku shafi na ɗari hudu sittin da biyu ibn al-qayyim al-jawziya ya ce thumma inna rasulullahi jadda fi safarihi manzon Allah ya dage wajen shirya wannan tafiya da za a yi wa amaran nasa bil jihaz annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mutane su yi tattali su yi tanadi saboda tafiya wannan yaƙi wa habba ahlal gina ala nafaqati wal himlani fi sabilillah manzon Allah ya kwadaitar da mawadata da masu hali su taimaka su sai ababen hawa saboda talakawa su hau saboda tafiyar da nisa kilomita 600 da yan kai bare ma tafiya irin ta zamanin da babu hanya irin ta mota babu hanyar mota yadda muke da ita a yanzu fahamala rijalun min ahlil gina wahtasab ibn al-qayyim yace an samu mawadata masu ƙarfin hali masu biyayya ga manzon Allah masu fatan su samu rahamar Allah waɗanda suka amsa kiran manzon Allah a lokacin da ake neman taimako saboda sayan makamai da ababen hawa da za a tafi yakin tabuka ibn al-qayyim ya bada misali da sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda anfaqa usman fi zalika nafaqatan azima wanda ya fi bada gudunmawa a lokacin da manzon Allah ya nema lam yunfiq ahadun mislaha gudunmawar da wani mutum bai bada irin ta ba shine sayyidina usman bin affan lokacin da za a ta yakin tabuka kanat salasa mi'ati ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha wa uddatiha sayyidina usman ya kawo raƙumai guda ɗari uku raƙuman nan ba abin da kake bukata illa ka hauka tafi kawai duk abin da ake bukata jikin raƙumin sayyidina usman ya yi tanadinsa hatta guzurin ma da za ka tafi yakin ya riga ya shirya bayan ya kawo raƙumi guda ɗari uku kuma raƙumi ba kowane iri ba amali manyan raƙumi waɗanda ake bukata a yi tafiya dogo da su sannan sayyidina usman sai ya kawo sulan dinari sulan zinari ɗaɗɗaya sai da ya kirga guda biyu ya zuba a cikin lalita ya miƙa wa manzon Allah sulan zinari guda dubu biyu akwai hadisin abdurrahman bin samura ya ba da labarin yadda abin ya auku ya ce a usmanu ila nabi bi alfi dinarin fi kummihi sai ga sayyidina usman ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sulan zinare dubu ɗaya sule dubu ɗaya na zinari yana ɗauke da shi a hannun rigansa ya naɗa wato rigansa ya cika ya tattara hina jahaza jeshal usra lokacin da manzon Allah yake shirya mayaka da za su tafi yakin tabuka fayansuruha fi hijrihi yazo sai ya baza ga cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman yace fara'aitun na ga annabi yuqallibuha fi hijrihi yana jujjuya sulallan nan akan cinyarsa yana sha'awar kuɗin wa yana cewa ma barra usmana ma amila ba'da al a bayan yau duk abin da usman ya aikata ba zai cutar da imaninsa ba Allah ya gafarta mishi sai da manzon Allah ya faɗa sau biyu wannan yana sunan tirmizi kitabul manaqib babu manaqib usman in ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 3700 kuma hadisin yana musnadul imami ahmad masana hadisi sun inganta wannan hadisin kamar al hakim al zahabi eh, ibn hajar cikin fathul bari mujallar na bakwai shafi na hamsin da hudu ga ibn kasir a cikin albidaya wanne haya littafin tarihinsa inda ya kawo gudunmawar da mutane suka bayar a lokacin tafiya yakin tabu yana mujallar na biyar shafi na hudu haka al'imamu suyuti shi ma masanin hadisi ne ya inganta a tarihul khulafa littafin da ya rubuta guda ɗaya saboda tarihin halifofi waɗanda suka shugabanci musulmai a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba wato shafi na 151 akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari yana yana da kitabul wasaya a littafinsa babu iza wa kafa ardan karkashin hadisi na 2778 annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sanarwa man jahaza jaishal usrati falahul janna abinda manzo Allah ya sanar kenan saboda zaburar da mutane su ba da gudunmawa domin tafiya yakin tabuka manzon Allah ya ce duk wanda ya ba da tallafi ma wannan runduna da za ta fi yaki za ta tafi yaki na tabuka yaki a cikin tsanani to Allah zai bashi aljanna wannan labari ya iso ga sayyidina Usman shine al-Imam al-Bukhari yace fajahazahu Usmanu sai ga sayyidina usman shi kadai ya ya ba da tallafi ga akasarin waɗannan sojoji babu wanda ya ba da gudunmawa kamar sa na'am akwai wasu akwai sahabbai da dama waɗanda suka ba da gudunmawa kamar abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai talha bin ubaidillah akwai muhammad bin maslama akwai asim bin adi allah maɗaukake ya kara musu yarda akwai abdurrahman bin auf in ka duba kitabul magazi al-imam al-waqidi ya kirga su yana mujallar na uku shafi na 391 sannan akwai na umar da na abubakar wanda hadisin su yana sunan abi dawud kitabu zakati hadisi na 1678 wannan yana gwada cewa wannan yana gwada cewa a ba da taimako ga addini da dukiya yana gaba da ba wa musulunci taimako da jini jihadi da dukiya shine gaban jihadi da jiki wannan hujja ce mai ƙarfi kuma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala in ka lura Allah maɗaukaki ya haɗa jihadi da dukiya jihadi da rayuka ya haɗa su a wuri guda tunda ya haɗa su a wuri guda yana gwada cewa suna tafiya kafaɗa da kafaɗa kuma Allah maɗaukaki ya kirga ayoyi guda goma a cikin alkur'ani waɗanda yake kawo su a haɗe abin mamaki shine ne duk sa'ilin da aka samu wata aya da Allah madaukake yake magana a yi jihadi da dukiya a yi jihadi da rayuka za ka ga ya fara da cewa a yi jihadin nan da dukiya duk inda Allah madaukake zai ce ku yi jihadi da dukiya ku taimakawa addini sai ya fara gabatar da taimako da addini da dukiya sannan ake kawo taimakon addini da rayuka wanne ne farko a taimakawa addini da dukiya kafin a kawo taimakon addini da rayuka ga misali na gare ka yakin tabuka inda babu tallafin dukiya ya za a yi a tafi wannan yaki duk sa'idin da Allah ya ce ku taimaka da dukiya ma'addini to zai fara gabatar da dukiya wato abin mamaki shine ayoyi guda goma ne suka zo da maganar a taimakawa addini da dukiya da rayuka cikin waɗannan ayoyi guda goma tara ayoyi tara duk sun zo da bayanin a taimaka ma addini da dukiya kafin da rayuka aya ɗaya ce a cikin alkur'ani ta zo da bayanin a taimaka wa addini da rai kafin da dukiya amma duk sauran ayoyin nan guda tara suna magana ne akan a taimaka ma addini da dukiya kafin da rayuka kuma abin sha'awa shine daga cikin ayoyi goma nan guda shida gaba ɗayansu suna suratul tauba saboda sura ce da take magana akan munafinci babu inda taimakon addini yake wahala kamar idan an shigar da dukiya saboda haka yasa taimakon addini da dukiya munafikin mawadaci bai iya ba kusan aya shida duk suna suratul tauba kaga wannan aya da muka karanta in firu khifafan wa siqalan Allah ya ce me wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah to a baya ma mun karanta aya ta goma sha takwas a suratul tauba farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah bi maq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim وكرهوا أن يداهنوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون wannan aya tana tafi nan gaba amma tana cikin suratul tauba to amma mun karanta a baya kaga cikin ita ma wannan aya Allah madaukake ce karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah magana ne akan munafikai munafikin mawadaci yana kyamar ya taimaka ma addini da dukiyansa in ji Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin asara ne Allah ka tsare mu to akwai ayar da ta wuce allazina amanu wa hajaru wa jahadu allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa’ula’ika Allah fa’izun kaga Allah مدوكاكي yana kirga manyan ayyuka na kirki Allah zina amanu wa hajaru wa jahadu wanda ya dace da abu uku na ya yi babban rabu, wanda ya imani ya yi hijira ya yi jihadi fi sabilillah sai Allah ya ce bi amwalihim wa anfusihim farko jihadi da dukiya sannan Allah madaukake ce jihadi da rayuka mun karanta a baya farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah sannan ga inda Allah madaukake yake cewa allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah nan ma bi amwalihim wa anfusihim sannan akwai aya da take tafe inda Allah ya ce la yasta'zinuka allazina yu'minuna la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an bi amwalihim wa anfusihim أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم والله عليم بالمتقين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر mutanen da ke imani da Allah da ranar ƙarshe idan aka ce ku ba da taimako ga addini ba sa kawo uzuri in ji Allah wane mutum Allah ka samu iya mai imani da Allah da ranar ƙarshe da aka ce ku taimaka wa addini ya kawo uzuri sai kawai cire ibada Allah ka samu iya shi yasa Allah mu dauke ba da misali da annabinsa in ka lura nan ma da Allah ya magana din ya ce an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim an fara magana akan jihadi da dukiya kafin rayuka domin jihadi abu ne mai wahala don haka yasa Allah ya ba mu annabinsa shaida shi kansa wannan aya ta 88 ta suratul tauba lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu wa jahadu jahadu bi amwalihim jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun kaga da yake babban aiki ne sai Allah ya ba mu manzon sa shaida sallallahu alaihi wasallam lakinin rasul annabi eh, Allah ya ce sai dai kuma kun ga manzo sai dai kun ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ma'ahu da wadanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim da manzo da waɗanda ke tare da shi sune sahabbansa sun yi jihadi da dukiyansu sun yi jihadi da rayukansu wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun nan ma kaga Allah ya gabatar da bi amwalihim kafin nan wa anfusihim to waɗannan duk suna cikin suratul tauba ayoyi ne guda shida wanda suna cikin suratul tauba guda bakwai ne mun kirga guda shida sannan a suratul nisa'i aya ta tara nan ma Allah madaukaki ya fara gabatar da jihadi da dukiya kafin da rayuka لا يستوي القائدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فضل الله المجاهدين مجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدون بأموالهم وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الله يساك هذا الخير لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بزي يوم تنيا ba shi da wata larura bai taimaki addinin Allah ba ya samu lada daidai da wanda ya taimaka ma addinin Allah da dukiyansa da ransa ba za su zama ɗaya ba faddala Allah mujahidi da mai amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja Allah ya fifita waɗanda ke jihadi da dukiyansu da rayukansu akan waɗanda ba su tafiya jihadi akwai daraja wato ta ɗaukaka a tsakaninsu wannan yana magana kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da haka tun da sahabbai ne Allah madaukake ya ce wa kullum wa'adallahu al-husna kowanne Allah ya masa alkawarin kyakkyawar makoma wa faddala Allahu mujahidina 'ala al-qa'idina ajran azima amma masu jihadi Allah ya fifita su saman waɗanda ba su tafiya jihadi akwai lada mai girma nan ma dai kaga an fara gabatar da jihadi bi amwalihim sannan aka kawo wa anfusihim Allah ya maimaita kalmar nan wuri biyu cikin suratul nisa din wannan aya ta 59 a suratul anfal wanda ta gabata suratul anfal aya ta 27 innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير سورة الأنفال آية 27 كنان إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم نما الله يفارق باتد دوكيا كافر رايكا muna iya kara mala suratul safi يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم wannan suratu safi'a aya ta goma sha ɗaya ya ayyuhal lazina amanu ya koda da suka yi imani hal adullukum ala tijaratin shin kuna so in nuna muku wani fatauci wani ciniki tunjikum min azabin alim wanda zai tseratar da ku ga wani abin da za ku rike Allah ya tseratar da ku daga azaba Allah ka samu iya shine tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum in dai kun yi imani da Allah da manzo ku taimaka wa addini da dukiya ku taimaka ma addini da rayukanku wallahi duk wanda ya haka ba shi da fargaba a gabansa duk mai yin haka ba da fargaba a gabansa Allah zai tsare shi Allah maɗaukaki ka samu iya kaga waɗannan ayu da muka karanta gaba ɗaya guda tara wurare tara a cikin alkur'ani duk sun fara gabatar da jihadi da dukiya kafin jihadi da rai sai dai aya ɗaya tak da cikin alkur'ani ita wannan aya Allah ya gabatar da jihadi da rayuka kafin jihadi da dukiya ita ce aya ta ɗari da goma sha ɗaya ta suratul tauba wannan dalilin da ya sa Allah ya gabatar da jihadi da rayuka kafin da dukiya a cikinta saboda nan ciniki aka kulla tsakanin mutum da Allah idan za a kulla ciniki da Allah ba a kulla ciniki da dukiya in dai za ka kulla ciniki da Allah to ranka Allah yake so to a dalilin haka yasa Allah ya fara gabatar da rayuka kafin dukiya inna Allah hashtara min al-mu'minin inna Allah hashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata yuqatilun يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum saboda ciniki ne tsakanin Allah da masu imani idan za a yi ciniki da Allah Allah bai bukatar dukiyanka ranka Allah madaukake yafi so inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum kaga nan sai aka fara gabatar da rayuka kafin dukiya Allah ya yi ciniki ya sayi rayukan masu imani sannan sai Allah ya ce da dukiyansu bi anna lahumul janna akan cewa shi kuma zai ba su gidan aljanna yuqatiluna fi sabilillah za su tafi yaki a hanyar Allah fa yaqtuluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su wa'dan alaihi haqqan wannan alkawari wanda Allah madaukaki ya dauka alkawari ne na gaskiya wanda ya zo a duk littafin da Allah madaukaki ya saukar alkawarin nan yana a taura da injil alkawarin nan ya zo cikin alkur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wa yafi Allah cika alkawarinsa don haka yasa ibn al-qayyim al-jawziya littafin zadul ma'ad mujallad na uku shafi na 558 yace wujubul jihadi bil mali wujubul jihadi bil mali kama yajibu bin nafsi wajibcin taimakon addini da dukiya ya zo daidai da yanda aka wajabta taimakon addini da rai babu bambanci wajibcin a taimaka ma addini da dukiya ya zo daidai da wajibcin a taimaka ma addini da rai wa haza ihdar riwayatayn an ahmad ibn al-qayyim yace wannan riwaya guda kenan ta al-imam ahmad yace wa hiya sawabu allazi la raiba fihi wannan ko shine gaskiyan da ba makawa inji ibn al-qayyim al-jawziya ne yasa yace wannan shine gaskiya fa innal fa innal amra bil jihad bil mali saboda umarni da aka yi a taimaka ma addini da dukiya shaqiqul amri bil jihad bin nafsi fil qur'an in dai a cikin alkur'ani ne idan aka ce ku taimaka ma addini da dukiya to dan uwa ne na taimakon addini da rai a haɗe suke zuwa shi yasa ya kira shi shaqiqul amr bil jihad dan uwa ne gare shi suna zuwa wuri guda wa qarinuhu suna zuwa a haɗe idan Allah ya ce ku taimaka ma addini da dukiya sai ya ce ku taimaka ma addini da rayuka a haɗe suke zuwa bal a muƙaddaman alal jihadi bin nafsi ibn al-qayyim yace kai ba ma haka ba fara gabatar da taimakon addini da dukiya ya zo fi kulli mawdi'in fi illa mawdi'an wahida a kowane wuri a cikin alkur'ani an fara gabatar da cewa ku taimaka ma addini da dukiya sai dai wuri guda ɗaya ne kawai shine aya da muka karanta aya ta ɗaya ta suratul tauba wa hadha yadullu ala anna al-jihad bihi ahammu wa akadu min al-jihad bin nafsi ibn al-qayyim jawziya yace saboda haka wannan ya nuna cewa jihadi da dukiya ya fi muhimmanci akan jihadi da rai jihadi da dukiya ya fi ƙarfi akan jihadi da jikinka in ji ibn al-qayyim jawziya kuma haka ne yace wannan ita ce gaskiyar da babu makawa kanta. kuma gaskiya ne dan in ka duba ayoyin na haka zaka taras duk sa'ilin da Allah madaukake ya tashi umarni a taimaka ma addini zai fara gabatar da dukiya kafin rayuka Muhammadu aminu shankiti a tafsirinsa Abuwa'ul Bayan yana fassara aya ta suratul Safi da muka karanta hal adullukum ala tijara yana karanta wannan aya Kato aya ta goma ta suratul Safi mujallar na takwas shafi na 248 yace wa haqiqatul jihad ka yi tunani da ainihin ma'anar jihadi menene jihadi jihadi shine bazlul juhdi wa taqa mutum ya ba da da dagewarsa saboda ya ga cewar addini ya ci nasara wal malu huwa asbul harbi idan aka ce za a ba da da dagewa saboda musulunci ya ci nasara to babu abin da ke taimakawa wajen samun wannan nasara in dai a yaƙi ne fiye da dukiya wa huwa madadul in ka ce za a tafi da sojoji a je a yi yaƙi ai sojan yana buƙatar makami ai sojan yana buƙatar abinci ai sojan yana buƙatar abin hawa ai sojan yana buƙatar magunguna in baka samar mar dukiya ta hanyar halal ba sai soja ya koma ya zama dan fashi ko kaga abu ya lalace musulunci baya ginuwa akan fasadi la saboda haka yasa manzon Allah ya fara gabatar da taimakon addini da dukiya kafin a kai ga taimakon addini da rai dan idan babu dukiyan kuka ce za ku yi jihadi ya za a yi ku ɗauki ɗawainiyar mayaka ɗawainiyar mayaka waɗanda duk wanda ya fito ya ba da kansa a matsayin soja zai tafi jihadi kaga ya bar aikinsa ko ya bar iyalansa ya bar komi ba abin da ke gabansa illa jihadi to kamata ya a ce yana da abin da zai ci yana da abin da zai hau yana da makami da ya rike wanda zai kare kansa idan tafiya ce mai nisa yana da abin hawa kuma lafiyayye ta ya za a yi a samu wannan kuɗi saboda haka yasa Allah ya fara shar'anta mana tattalin dukiya kafin ma mu kai ga ainihin jihadi na rayuka idan ba a bi tsarin nan da alkur'ani ya zo da shi ba to sai kaga an tafi jihadi an rasa yadda za a yi saboda babu abin da zaka ciyar da sojoji sai a wayi gari dole sai ka fada ga sata da sauransu kafin ku samu dukiya wanda kuma ya saba ma tsarin musulunci wannan shine abin da Muhammadu Aminu Shankiti yake fada yace fa bil mali yushtaras silahu da dukiya ake sayan makami wa qad tusta'jaru rijalu hadisa eh, min al har ma akan yi hayan sojoji waɗanda ba ma musulmai ba ana iya hayan makamai kamar yadda manzon Allah yayi lokacin da aka je yakin hunai. manzon Allah ya yi hayan makami na yaron Abu Ikirima saboda haka ba abin mamaki bane ya zama an yi hayan makami to ta ya za a yi a hayan makami ɗin in babu dukiya wa bilmali mali hazul al sannan da dukiyar ake tanadin ainihin duki wato eh, rundunar abin da za ta ci waliza lamma ja al-iznu bil jihad saboda haka yasa lokacin da Allah ya izini a tafi jihadi a azara Allahu marba wa bu'afa sai Allah ya karbi uzuri na marasa lafiya Allah ya karbi uzuri na waɗanda ke da rauni kamar gajiyayyu kenan wa a'zara ma'ahumul fuqara allazina la yastati'una tajhiza anfusihim talakawa waɗanda ba su da halin da zasu iya tafiya yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurin su saboda me saboda shi jihadi bai yiwuwa a yi shi dole sai da hali sai da wadata al-imam muhammad bin muhammad al-imadi littafin irshadul aqli salim ya ce wala alla takdimal amwali alal anfusi lima annal mujahada bil amwali aksar wuqu'an tana yiwa abin da yasa Allah ya fara gabatar da taimakon addininsa da dukiya kafin yayi bayanin taimakon addininsa da rayuka dalilin saboda taimakon addini da dukiya shi yafi yawa wa atamma daf'an lil haja taimakon addini da dukiya ya fi ainihin kawar da bukatu da musulunci ke da shi yanzu misali za a iya samun shekara ɗari ba a yi jihadi ba idan da a ce jihadin nan da rai shi ne kaɗai zai ɗaukaka addinin musulunci da musulunci ya tsaya kenan amma saboda akwai jihadi da dukiya za a samu wani ya gina makaranta wani guri wani ya ɗauki nauyin malamai da ke tafiya wa'azi ana karantar da mutane sai musulunci na ta haɓaka dalilin wannan dukiya ko da ba a yi jihadi na jiki ba wato jihadi na dukiya ya fi samar wa musulunci fa'ida wannan dalili yasa Allah madaukake gabatar da shi a cikin alkur'ani haisu la yutasawwaru mujahada bin nafsi bila mujahadati bil mali malamin yace ba ma zai yiwu a suranta yiwuwar yaƙi da jiki ba ba tare da an suranta yaƙi da dukiya ba ba zai ma yiwu mutum ya yi tunanin zai tafi yaƙi eh, da jikinsa alhali ba shi da dukiya ba haka ibn al-qayyim al-jawziya ya sake yin magana cikin bada'iul fawaid shafi na 86 yace haza dalilun ala wujubil jihad bil mal wannan aya tana cikin dalilai da suke nuna cewa jihadi da dukiya wajibi ne kama ya jibu bin nafsi kamar yadda yake wajaba ai jihadi da jiki a taimaka ma addinin Allah fa'iza da hamal adu idan makiya suka kawo hari kwatsam suka faɗo wa musulmai wajaba alal qadir al khuruj bi nafsihi wajibi ne ga wanda zai iya ya fita wajibi ne fa in kana ajizan wajaba alaihi an yaktari bi malihi idan ba zai iya ba fa wajibi ne ya dauki dukiyarsa ya hayan wanda zai iya taimakawa wa man ta'ammala ahwalan nabi ibn qayyim yace wanda ya dubi rayuwar manzon Allah idan da zaka dubi wato ainihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam siratihi tarihin zaman da ya yi fi ashabihi radiyallahu anhu wa amrahum bi ikhraj amwalihim filjihad jihad qata'a bi sihhati hadha alqawl duk wanda ya lura da rayuwar manzon Allah da rayuwar sahabbansa da yanda manzon Allah ya zaburar da sahabbai su tafi jihadi da yanda ya kwadaitar da su su taimaka da dukiya ibn al-qayyim yace idan ka fahimci wannan zaka gane cewa taimakon addini da dukiya yana gaban taimakon addini da rayuka yana gaban taimakon addini da rayuka domin idan mutum yana da dukiya yana iya ceto al'umma gaba ɗayanta amma kai kai kadai a matsayinka na za ka iya tafiya ka yi yaƙi sai dai ka kashe ko a kashe ka amma fa'idar da wancan zai samar da dukiyarsa kai ba za ka iya samarwa ba ba za ka iya samar da shi ba saboda haka yasa yaƙi da dukiya wajibi yaƙi da dukiya wajibi ne inna wujubahu bil mali ibn al-qayyim yace walau qila inna wujubahu bil mali a'zamu wa aqwa min wujubihi bin nafsi lakana hadha al-qawlu asahha min qawli man qala la yajibu bil mal da ma zaka ce jihadi da dukiya ya fi zama wajibi akan jihadi da rayuka inda zaka faɗi haka ibn al-qayyim yace ka faɗi magana ingantacciya da zaka ce jihadi da dukiya ya fi zama wajibi akan jihadi da rayuka wannan magana taka ta zama gaskiya ta fi dai maganar wanda zai ce ai jihadi ana yin sa ne da jiki kawai ba a yin jihadi da dukiya wanda ya faɗi wannan ya ce ya faɗi magana ba tare da la'akari da ayoyin alkur'ani ba kuma ba tare da la'akari da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadha fa tadhharu al fa'ida fi taqdimihi fi zikri saboda haka yasa in kana tunanin me yasa aka fara gabatar da taimakon addini da dukiya kafin a ce a taimaki addini da rai to ga fa'idar ka samu ba zai yiwu a yi taimakon addini da rai ba a samu fa'ida sai an hada da dukiyar ya ce wa fa'idatun saniya ala takdiri adamil wuju wa hiya annal mala mahbubun nafsi wa ma'shuquha allati tabzulu zataha fi tahsilihi wa tartakibul akhtar Wata ta'arrabu lil maut fi talabihi yace ka dauki misali shi dan adam yana tsananin son dukiya dan adam yana tsananin son dukiya saboda haka yasa dan adam yakan yi kasada yanda zai halaka ransa yakan yi kasada wanda yana iya halaka ransa amma saboda kawai samu dukiya dan adam yana iya aikata wani abu wanda kai ka sani haɗari ne yana iya kai ransa ga hada ga ainihin mutuwa ga halaka fi talabihi saboda neman dukiya kaga kenan ya gwada maka cewa tunda dan adam zai eh, nemi halaka ransa dan ya samu kuɗi me yake nuna maka ya fi son kuɗin akan ransa dan duk wanda zai kasada akan ya samu dukiya ko da zai kai ga halaka yana gwada maka ya fi son dukiyan akan ransa wa haza ya ala annahu huwa mahbubuha wa ma'shuquha don haka yasa Ɗan adam babu abin da ya fi so a rayuwarsa irin dukiya to shi kuma Allah tun da yana son ya kulla ciniki da kai sai ce yana son dukiyan nan da kake ganin za ka iya halaka kanka saboda ka same ta tun da yanzu ka same ta ina son dukiyan ka bani kaga ba abin da ka fi so a duniya kamar dukiyan to sai kuma Allah ya nema saboda me yace na Allah ta'ala muhabbihi almujahidin fi sabilihi muhibbihi المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم wa mahbubihim fi maradati waɗanda masoyan Allah su ne waɗanda ke tafiya jihadi Allah ya kwaɗaitar da su akan su ba da abin da suka fi so a rayuwarsu menene ka fi so a rayuwarka dukiya to ka ba da dukiyan shi Allah ya fara gabatarwa kafin ranka don me don kana iya hallaka ranka don ka samu dukiya kaga ya nuna cewa dukiya ta fi muhimmanci gare ka fa innal maqsuda an yakuna Allah huwa ahabbu shay'in ilayhi abinda Allah yake nufi shine Allah yana son ya zama kai musulmi ba abin da ka fi so ban da shi kai musulmi ba abin da ka fi so sai Allah ya zama kai kakan iya hallaka ranka don ka samu dukiya kaga ya nuna ka fi son dukiya a rayuwarka ko sai Allah ya ce to ban dukiya idan ka ba shi dukiyan wa ka fi so kuma yanzu kaga Allah ka fi so to abin da Allah ke so a rayuwar musulmi kar a samu ya fi son wani abu fiye da shi wala yakunu fil wujudi shay'un ahabba ilaihin min ibn al-qayyim yace Allah yana son ya zama a duniya ba abin da musulmi ya fi so fiye da Allah to idan ko har za a ce ko ba da dukiya sai ka ɗauka ka bayar wanda ko dan adam ba bin da ya fi so irin dukiyar faiza. bazalu mahbubahum fi hubbihi naqalahum ila martabatin ukhra akmala minha idan har dan adam zai iya ba da abin da ya fi so a rayuwarsa ita ce dukiya saboda Allah to sai Allah ya ɗaukaka dan adam daga wannan martaba ya kai shi wata martaba da tafi wannan ɗin don haka yasa wato yaƙi da dukiya ya fi muhimmanci akan yaƙi da rai eh, ibn usaimin shi ma yayi magana irin ta ibn al-qayyim al a littafin majmu'u fatawa wa rasailihi juz'i na 25 shafi na 312 yace yadhharu wallahu alam li anna islami kad yahtaju ila al-mali aksar min hajatihi ila rijali. rundunar yaƙi na musulmai tana buƙatar dukiya fiye da ma buƙatan sojoji musamman ma a zamanin yanzu ba yawan sojoji ne karfin yaki ba kana iya haɗa sojoji dubu ɗari a jefa musu bom guda ya hallaka ko ashe dukiyar ta fi muhimmanci akan yawan soja don haka yasa ibnu usaimin ya ce ai an fi buƙatar ma dukiya fiye da yawan soja wali annal jihad bil mali aisar min al jihad bin nafsi saboda jihadi da dukiya ya fi ma sauki akan jihadi da rai kuma in ka da za ka dawo ga hadisan manzon Allah nan ma za ka samu an samu hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yanda bayani ya zo cikin alkur'ani wato an fara gabatar da jihadi da dukiya akan jihadi da rayuka haka yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik yana musnadul imami Ahmad yana sunan Abi Dawud yana sunan Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahidul mushrikina bi amwalihim ku yaƙi kafirai da dukiyanku sannan ya ce wa anfusikum da rayukanku sannan manzon Allah ya ce wa alsinatikum da harsunanku kaga annabi ya jera jihadi guda uku a wuri guda ya fara da ku yaƙi kafirai da dukiyarku sannan ya ce da rayukanku sannan ya ce da harsunanku in ka duba wannan magana ta manzon Allah akwai hikima a cikinta wanda da za mu lura da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani da za mu gane cewa kafirai sun ɗauke umarnin manzon Allah sun kyale domin kafirai sun gane jihadi da dukiya ya fi muhimmanci akan jihadi da rayuka saboda haka suke amfani da dukiya suna yakan musulmai ba mu gane ba idan jaridu ne za su iya kashe kuɗi su kafa da dama da farfaganda da ƙarya labaran ƙarya saboda jama'a sun mai da hankali ga labarai ko da gaskiya ne ko ƙarya ne inda an faɗa a rediyo ya yadda to sai kafirai suka buɗe gidaje kafafe aka sa ma'aikata duk labarin da za a bada da dai kan musulunci ne a murɗa shi a ɓata musulunci a cutar da shi a kyamatar da shi ga duniya ta me ake wannan yaƙi ana yaƙi ne da dukiya ashe da a ce musulmai za su yi amfani da dukiya su yi yaƙi ba maganar rayukansu ba sun ɗauki umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan jahidul mushriki na bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da uku da kuma sahihu sunan nasa'i hadisi na dubu uku da tis'in da shida da sahihul jami'i sagir hadisi na dubu uku da tis'in haka in ka duba alfatawal kubra mujalla na biyar shafi na ɗari biyar da talatin da bakwai kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana akan jihadi da dukiya yana gaban jihadi da rai haka nan ibn taymiya ya tabbatar shi ma in ka duba al-fatawa kubra Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawar fahimtar ayoyin da yake karantar da mu da kuma hadisan manzon Allah eh, mu ci gaba da tafsiri Allah ya ce law kana aradan qariban law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وانا يتجي آية 42 سورة التوبة واتوشيغ بدا تفسيري الله سبحانه وتعالى يا كرا masu imani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi tabuka yakin tabuka Allah ya yi kira da cewar kowa ya fita a tafi wannan yaƙi wani irin yaƙi ne ake cewa kowa ya fita shine yaƙin kare kai yaƙin tabuka yaƙi ne na kare kai lokacin da Allah ya saukar da wannan umarni al'amarin ya yi nauyi ga kafir munafikai munafikai sun ƙi fita zuwa ga yaƙin tabuka shine Allah madaukake ce lauka na araban kariban da a ce wata kadara ce ta duniya wata ke kusa kadara ta duniya da take kusa misali a ce za a raba kuɗi a bayan gari yau da yamma karfe shida to tun karfe shida na safe wani zai je gurin ko bai mar nisa ba wurin bai yi nisa ba shi sa Allah madaukake ce lauka kana araban qariban da a ce kadara ce ah, ta duniya kuma ba ta da nisa nan kusa za a samu wa safaran qasidan tafiyar kuma matsakaiciya tafiyar ba mai nisa ba latabu kama Allah ya ce ya kai Muhammadu da munafikan nan sun bi ka inda duniya ake magana da za su bi ka saboda a samu in tafiyar babu nisa walakin ba'udat alaihim shukka sai dai tazaran ta musu nisa tazaran ta musu nisa Allah ke gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam wato daga Madina zuwa Tabuka tafiya ta yi nisa kilomita 625 da 'yan kai munafiki ya irin wannan tafiya saboda addini dama can bai da Allah ba wasa ya halifuna billahi kuma za su maka rantsuwa da Allah Allah ke gaya ma annabi za su maka rantsuwa da Allah lawista tana la kharajna ma'akum da za mu iya da mun fita mu ma tare da ku kaga an samu laifi biyu yahulikuna anfusahum don haka sun hallaka rayukansu domin idan ma akwai ragowar imani yanzu sun kare shi wallahu ya alamu innahum lakazibuna dan ku Allah yana sanin cewa su makaryata ne daga yanzu mun fara kirga siffofin munafikai waɗanda Allah ya kawo a cikin suratu tauba kaga siffar munafinci na farko siffar munafinci na farko Allah ya faɗa law kana araban qariban wa safaran qasidan uka wannan siffar munafikai ce munafiki in kaga yana bin ka kan da'awa to akwai target ɗin zai samu gida ko mota ko abin hawa idan kaga ana da'awar addini yana tare da kai to yana da target mecece ribar da zan samu a wannan tafiya ba wai a yi ta tafiya haka nan kurum ana fatan a samu lada a lahira ba wannan kuma ai ba sai an bi ba in je kaga ana tafiya da kai ka'in da na'ito wannan tafiyar babu shakka akwai manufa ta duniya wannan siffa ce ta munafiki gayatul munafiq hiya al manafi'ud dunyawiyya manufa ta munafiki ita ce ya samu ainihin amfanin duniya don haka duk tafiyar da za ka yi da mutum in dai ta addini ce kaga manufarsa a duniya ce ta wannan tafiyar ba za ta daɗe ba وليست المبادئ السامية التي amamaha أمامها المصائب a cewa a ta tafiya da wahala da daɗi wai ana son dai a cimma gaskiya addinin gaskiya ya yadu wannan ba shi ne manufar munafiki ba to siffa ta biyu kuma da Allah ya faɗa mana cikin wannan aya munafiki makaryaci ne munafiki makaryaci ne wato yakan yi rantsuwa akan ƙarya wanda akwai hadisin Abu Huraira da Abdullah bin Amrin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ayatul munafiki salasun idza haddasa kazaba idan magana zai yi zai yi ƙarya sannan ya yi rantsuwa ko alkawari ya yi ya warware wato kaɗan daga siffofi na nifaq wanda yana iya shafan eh, mu'amala yana iya shafan aƙida amma nan muna magana ne akan munafinci na aƙida kai da za ka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce musulmi yana garin madina zamanin manzon Allah me yasa baka je yakin tabuka ba Ya yi maka ƙarya wannan akwai raguwar imani a zuciyarsa wanda manzo yana da rai kuma wahayi na saukowa gare shi duk da haka ya iya ƙarya kaga bai yadda akwai Allah ba shi yasa Allah madaukaki ya ce yuhlikuna anfusahum idan har suka yi rantsuwa akan ƙarya to sun hallaka rayukansu saboda ragowar imanin ma da take zukatansu yanzu sun imanin ya kare. me Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin afallahu anka Allah ya yafe maka ya kai Muhammadu lima azinta lahum don me ka musu izini don me ma ka musu izini ina ma baka kyale su ba hatta ya tabayyana laka lazina sadaqu har sai waɗanda suka yi gaskiya sun bayyana gare ka wata alamal kazumi da kuma kasan makaryata wannan ita ce siffa ta uku ta munafinci siffa ta uku ta munafinci shine kyamar duk abin da zai kawo mar wahala duk tafiyar da za ta zama akwai wahala to ba za a yi da shi ba to munafiki kenan munafiki bai san a ce an samu wahala a tafiya ta addini to wannan addini ba nashi bane da zaran an fara shiga wahala to zai bar ku Allah madaukaki ya ce da ka kyale su sai an tafi yakin inda ka kyale su da ka gane makareta saboda ai idan an tafi wannan yaki lokacin kafi lokacin munafiki zai gudu saboda munafiki bai kauna shahada kamar yadda hadisi ya gabata man lam man mata wa lam yagzu wa lam yuhaddis nafsahu bil gazwi mata ala shu'batin minan nifaq duk wanda ya mutu bai taba yaki ba kuma bai taba sha'awa bai taba kwadaitar maransa yayi yakin ba to wannan yana mutuwa ne akan wani reshe na munafinci ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba a yin jihadi ya kamata musulmi ya zama mai kwaɗayi mai sha'awar mutuwar shahada mai sha'awar a taimakawa addini da jininsa da dukiyarsa da rayuwarsa ya kamata musulmi ya zauna da wannan sha'awa to da a ce ka kyale su an tafi don sun zo suka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna da matsala kaza kaza don Allah dai kyale ni in zauna tafiya yakin na sai na gaba sai manzo ya ce je ka zauna annabi sai ya kyale mutum da Allah shine Allah ya ce ma annabi dan me ma ka musu izini da ka kyale ai in mutum ya zo ya ce maka ni ban yadda in ta yaki ba saboda ina da uzuri ka ce Allah bai yadda ba sai ka je to da zaka gane makareta me ya ce ma annabi لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين الله مدوكake ce la yasta'dhinuka allazina yu'minuna billah waɗanda suke imani da Allah ba su neman izininka akan kar a tafi yaƙin nan da su kaga wannan shi ya kauda ragowar imanin munafikai domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da imanin su gaba ɗaya nan waɗanda suke neman izininka la yasta'dhinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suke imani da Allah da ranar ƙarshe ba za su nemi izininka akan a kyale su su zauna ba za su tafi wannan yakin na tabuka ba an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim akan cewa ba za su tafi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu ba wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masanin waɗanda ke kiyaye shi wato Allah ya san zukatan masu imani Allah ya san munafikai waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa na kwarai inna ma yasta'dhinuka allazina la yu'minuna billah yasta'dhinuka allazina la yu'minuna بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أي وأن دسكي نيما إذنك كدس في تزوى جهادي mutane ne waɗanda ba su imani da Allah ba su imani da ranar ƙarshe war tabat kulubuhum zukatansu ma tana ciki suna cikin shakka fahum fi rabbihim yataraddadun saboda haka suna ta kai kawo a wasu wasin suna kai kawo domin wato suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina a ce ma mutum yana tare da annabi a garin madina yana ganin mu'ujiza akai akai ko babu wani dalili mu'ujizar da ake gani na manzon Allah mu'ujizozi daban-daban idan mu'ujiza ta zo sai hankalin munafiki ya karkata ga cewa annabi gaskiya ne amma saboda zuciyarsa ba ta so shedan ya riga ya ribace shi sai ya rika wasu wasi saboda an hada da jihadi an ya fito a ce addinin gaskiya kuma sai an je an yi fada saboda bai son ya mutu saboda haka sai ya zama yana wasu wasi yana gaskanta manzo kuma yana ta manzo saboda musulunci bai dace da abin da ransa ke so ba ashe sa aka samu munafinci din musulunci bai dace da abin da son ransa yake so ba saboda haka yasa sai ya rika wasu wasi tsakanin ya gaskanta manzo da kuma ta manzo to abin da malamai suka ce bai yiwuwa ka ci ribar imani idan akwai shakka a ciki duk wani imanin da ya zama akwai shakka a cikinsa Allah bai son shi sai fa idan imanin nan na mutumin da wasu wasi ya same shi ne wanda ke da ciwon wasu wasi wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan imani ne tare da shi zahiri amma mutumin da ke shakkan gaskiyar musulunci duk wanda ke shakkar gaskiyar musulunci wanda musulmin Allah bai bukatar imaninsa shi yasa Allah madaukake ce la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ولو أرادوا الخروج لأعدوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج دا قسكياني سنين فنزاسو في تياجن لأعدوا له عدة دا أنسى ميسو دا شري wannan aya tana cikin dalilai da wasu malamai suke karfafawa akan cewa shi musulmi bai kamata a rayuwarsa a same shi bayi da shiri ba ka yi shiri gwargwadon yanda ya sawaka gare ka gwargwadon yanda ba zai zama fitina gare ka ba ai hatta ta bindigogi akwai bindiga da gwamnati ke bada izini a mallaka ko ya kamata musulmi ya zauna da ɗan shiri ko da wani abu zai faru zai iya kare kansa wannan aya tana cikin dalilai da yasa malamai ke faɗin haka domin Allah maɗaukaki ya ce inda gaskiya ne munafukan nan sun yi nufin fita zuwa yaƙi ai da an same su da ɗan shiri ba ma shirin misali a ce yaƙi ya taso a samu gidan musulmi babu ko wuka ba sanda wannan ya ce maka dama yana zaune da shirin ko da jihadi zai zo gaba zai yi ai babu jihadi wanda gidanka ma ba wuka walakin kariha Allahun bi asam Allah ya ce Allah ya kyamaci yunkurin munafukai. Allah ne ya kyamaci yunkurin munafikai fasabbatahum don haka sai Allah ya dankwafar da su sai Allah ya sa nauyi a kansu yanda ba su iya fita din wakila aka ce iqudu ma'al qa'idin ku zauna tare da masu zama a baya wato Allah madaukaki bai so ma munafikai su tafi yakin tabuka ba me Allah madaukaki ya ce law kharaju ma zadukum illa khabalan wa la'adhu khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum والله عليم بالظالمين sannan ya juya ga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya ce law kharaju fikum kuma sahabbai kar ku damu don an ce wani da wani ba su fito daga Madina an tafi yakin Tabuka tare da su ba idan ana tafiya sai a ce wani fa ce ai bai fito ba wani bai fito ba sai sahabi ransa ya baci Allah ya ce la kar kada ku ya baci dan kun ji wani bai fito zuwa jihadi ba law kharaju fikum da ma sun fito cikin ku din ma zadukum illa khabala ba da za su kara muku banda barna wannan siffa ta hudu kenan ta munafikai munafiki idan yana tare da musulmai kullum ƙoƙarinsa shine ya raba kawunansu ya jefa fasadi ya samo shubuha da zai rikitar da imaninsu munafiki tare da muminai baya tunanin ya samar ma jama'ar musulunci wato wata fa'ida shi dai tunaninsa kullum ya za a yi ya raba kawunan musulmi ya za a yi batanci ga mutanen kwarai ya za a yi a ce wane da wane sun daina zama wuri guda ko da gaisawa ma su daina wanda shine tunanin munafiki to idan aka ce munafikan nan sun fito daga madina an tafi yakin tabuka da su kaga idan aka tafi idan ana tafiya ai za a ringa hira ko za a yi ta hira munafiki zai zo nan ya samu wannan ya ɓaci wancan ya tafi jikin wancan ya ɓaci wannan kafin a je tabuka sahabban manzon Allah ya gwara kawunan su ya raba kawunan su saboda haka yasa Allah ma bai so munafikin ya fito ba sai dan kwafar da shi a gida dan fitarsa ba ta da fa'ida wato Allah ke gayawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa'idar rashin fitowar munafikai wato ma dukum illa khabala al shine alfasadu ba za su kara muku komai ba face barna wala auba'u khilalakum don kuwa da shiga za su ringa yi tsakaninku za su rika shishiga tsakaninku da munafinci kumul fitna suna neman fitina ta auku tsakaninku wa fikum sama'una lahu ai a cikinku akwai masu jin maganganunsu dama shi munafiki yakan duba ya gani in dai ya dan samu mutum guda da ke iya daukan shubha to an gama wa akhazun ma'luma ce anil muslimin wannan siffa ce ta munafikai tun daga zamanin annabi har zuwa karshen duniya Allah ka tsare mu me Allah madaukaki ya ce masa habbai laqad tagawun fitnata min qawlu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amdullah وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي ودن منافقان سنة ممكو فتنة دا bayan su ne farko ba kun riga kun sani Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam laqad ibtagaw alfitnata min qablu wadannan munafikai sun nema maka fitina tun kafin yanzu wa qallabu lakal umura suka rikitar da al'amura gare ka ka manta ne ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai sun rikitar maka da al'amura a baya hatta ja alhaku har dai gaskiya ta zo wa zahara amurullahi al'amarin Allah ya bayyana wa hunkari huna alhali su ba su so wato lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo madina lokacin da manzon Allah ya dawo madina in ka duba tafsirin ibnu kasir laqad a'lamu a'malu fikrahum wa ajalu ara'ahum fi kaidika wa kaidi asfabika wa khizlan dinika wa ikhmalihi muddatan tawila wato munafikai sun daɗe sun dau lokaci suna shirya makirci wa annabi da musulunci a garin madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho madina awwala maqdamin nabiyil madinata ramathu al-arabu an qausin wahida wa harabatu yahudul madina wa munafiquha lokacin da manzon Allah ya zo Madina munafikai suna sun sa ido suna kallon manzo yakin Badar manzon Allah ya nasara yakin Uhudu kafirai ya zama sun kashe musulmai saba'in to bari dai mu gani gaba ko musuluncin zai yi nasara ana nan tafe larabawa suka haɗa kai aka yakin handak kai yahudawan ma suka haɗa kai aka yaki manzon Allah sai musuluncin yana ta ci gaba falamma nasarahu Allah yawma badrin wa ala kalimatahu misali farko lokacin da aka yi yakin badar abdullahi bin ubai da jama'arsa sai suka ce to kun ga fa mutumin nan ya zo garin nan da 'yan jama'ansa kaɗan amma ga shi har yanzu ya samu cin nasara a yaƙi haza amurin ƙatta waje akwai alamar fa wannan al'amarin zai zama babba kar a yi ban da mu ya kamata mu ma mu shiga ashe su suna duba mecece fa'idar da za su samu dama ainihin aƙidar munafiki kenan fa dakhalu fil islami zahiran sun shiga musulunci a bayyane musulmai ne sun makulla ma azzallahu al-islamu ahlahu amma duk sa'ilin da musulunci ya ɗaukaka me zai faru ransu yana ɓaci dan ba hakan suke so ba suna cikin musulunci ne da tunanin ko Allah zai kawo lokacin da musuluncin zai karye to sai gashi musuluncin yana ta ɗaukaka yana ta ɗaukaka shine Allah madaukaki ya ce hatta ja al wa zahara amrullah wa hum karihun har gaskiya ta zo al’amarin Allah ya rinjaya alhali munafikai ba su so. Wa minhum man ya Wa minhum man ya ƙulu zalli wa latafitinni, ala fil fitnati saƙaƙo. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يقول أصلي ولا تفتني sannan ga bakaƙe maganganu da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali shine kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa lamma arada annabi an yakhruja ila gazwati tabuk lokacin da annabi ya zai fita zuwa yakin tabuka akwai wani mutum da ake kira jadd bin munafiki ne manzon Allah ya ce masa ya jadd bin ma taqulu fi mujahadati bani al-asfar me zaka ce game da zuwa yaki da turawa wato kamar manzon Allah yana sa mar sha'awar yanzu musulunci ya karfafa har ma turai za mu je yaki. me zaka ce game da yaki da jarfata ka ji da ya ba manzon Allah amsa ta rashin kunya ya rasulullah inni mar'un sahibun sahibun nisa'in ya rasulullah ni mutum ne mai jaraban mata ina da jarabar mata wa mata rani sa abanil asfar da zaran na ga matan turawa aftatinu ba zan iya hakuri ba kaji amsar da ya bawa manzon Allah fa sai ya ce fa azilli wala taftinni ni dai abin da nake so da kai ka min izini kar in fita zuwa yakin nan kada ka sa min wannan fitina don in na fita zan hadu da wannan fitina fitinar mata ba ni da hakuri ne Allah ya ce wa minhum man yaqulu zanni wala taftini cikin munafikan akwai wanda ke cewa ya rasulullahi kai min izini in zauna gida kar in fita wala taftinni kar ka jefa min fitina kar ka yi min sababin fitina ala sai Allah madaukaki ya ce fil fitina eh, sakatu ai a cikin fitina suka riga suka fada wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri don haka yasa bakar magana ga manzon Allah in ma akwai ragowar musulunci yana karewa Allah madaukaki ya masa alkawarin wutar jahannama saboda wannan magana da ya faɗa na batanci magana ta rashin kunya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri lalle jahannama tana kewaye ne da kafirai wato Allah ya yi tsarin ta yanda kafiri ba zai taba kukuta ba tunda Allah ya hukunta zamansa a ciki me Allah madaukake ce gaba in tusibaka hasanatun tasuhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصبك حسنة تسؤهم وأن يتجي صفر منافقي تبير munafikai idan kuna tare musulmai ne kuna tare wuri guda amma da ya ji sharri ya same ka sai ya dinga murna ai madalla muna jira to abin da ya faru da manzon Allah kenan idan abu mai kyau ya samu manzon Allah yana bata musu rai kuma ga sunan da sunan musulmai wa in tusibka sayyi musibatun idan musiba ce ta auka ma yaqulu hadha an qad akhazna amrana za su rika cewa ai mun riga mun rike al'amarin mu min qablu wato tuntunin ma mun riga mun yi hattara misali idan da a ce an tafi yakin tabuka ba a yi nasara ba kaga munafikai za su ce ai tuni dama mun yi dabara mu mun ce ba za mu fita ba shi yasa wannan yaki da aka yi waɗanda aka kashe aka kashe ban da mu saboda ai mun riki namu hattara mun riga mun yi tsarin mu mun riki hattara yanda wata fitina ba za ta same mu ba wa yatawallaw wa hum na za su juya baya suna farin ciki idan abu mai kyau ya samu annabi ransu ya baci idan musiba ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam su rika cewa ai dama zama da suke da annabi zama ne na hattara suna farin ciki da wannan musiba da take samun annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wato duk yadda za ka yi a rayuwarka ka yi ƙoƙari ka ga cewar zuciyarka ba ta baƙin ciki saboda alkhairi ya samu ɗan uwa musulmi idan ka ji har haka na faruwa da kai to kai ta addu'a Allah ya raba ka da wannan sifa don musiba ce Allah ka tsare mu me Allah madaukake ce gaba ma kataba Allah lana maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل كغايا مسو لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا babu abin da zai taɓa samun mu sai abin da Allah ya rubuta zai same mu Allah ya ce ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum ma yana jiran sharri ne ga wani musulmi sai da ita jira duk abin da ya samu musulmi dama Allah ya rubuta zai same shi wanda Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu mabiyansa manzon Allah ya zama abin koyi gare mu dabarar dan adam ba ta iya kawar da kaddara wallahi duk shirme ake duk shirme ake ya ce ai nemi wani malami ya ma addu'a don musiba kaza babu in Allah ya rubuta sai ta zo duk dabaran mutum ba abin da za ka yi idan dai Allah ya kaddara zai same ka zai same ka na'am addu'a ta kwarai manzon Allah ya ce tana kawar da musiba to a ta kwarai tana iya kawar da musiba amma idan musiba ta riga ta zo to kada ka rika jingina ta ga wani wanda yake sabanin Allah subhanahu wa ta'ala huwa maulana Allah shine mai jibintar mu wa alallahi tawakkalul muminu ga Allah yake wajaba masu imani su dogara Allah ka samu iya tawakkali me yace karshe قل هل تربصون بما إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا الله يتشكى يا منافقان نسكي غنم مدينة ودن نسكي فتازوا ياكن تبوكا ودن دكي jiran sharri ya auka wa musulmai abin da ya sa ba su tafi yakin tabuka ba saboda gani suke ai musulmai za su kai kansu ga halaka kawai ina muhammadu ina rumawa rumawa fa suke mallakan duniya wannan lokaci babu ƙasar da ta kai su ƙarfin makami duk duniya ba ƙasar take ke da ƙarfi kamar su dama can farisa ce suke ja in ja da ita sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirya mayaka za a tafi yaƙi da rum za a je yaƙi kamar a najeriya ne a ce za a gwabza da amurka kaga munafiki zai ce wai to abin da ya faru kenan za a je yaƙi da rum ne yin sun tafi gewe ce ku kyale su matan nan duk za su yi ta kaba su munafikan duk wanda ya bar garin madina to ba dai ya dawo ba Shi ne allah ya ce ka gaya musu hal eh, eh, rabba suna bina kul hal na bina shin akwai abin da kuke mana jira ne illa ihdal husnayayn face ɗayan abu mai kyau biyu ba da mummuna a ciki ɗayan abu mai kyau guda biyu domin idan muka tafi yakin tabuka aka kashe mu gaba ɗaya ina za mu tafi aljanna ne idan mun je yakin tabuka muka yi nasara to sunan mu zai daga duniya an samu waɗanda suka karya babban sarki kowane yana da kyau wa na nahnu natarabbasu biku amma mu kuma muna jiran ku munafikai an yi yusibakumullahu bi azabin min indihi dan duk wanda aka ce annabi ya yi kira ya yaki amsawa wanda aka ce mahaliccinsa ya kira shi ya ki amsawa to mu muna jiran azaba daga wajen Allah tana zuwa kan shi eh babu shakka don Allah zai azaba ga makiyinsa au bi aidina ko kuwa azabar ma ta dawo ta mu dan tana yiwuwa Allah ya fallashi munafikai ya ce ya hukunta eh, kisa a kansu kaga musulmai su za su kakkashe su su don haka sai ku ci gaba da jira inna ma'akum na mu ma muna tare da ku muna nan muna jira Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب